Hello? Allah gama lafiya da sun To, Allah ka ranka yi. Kana ta da amuna da waya me yake faruwa ne? Waye zai mutu waye zai rayu? Allah taimake ka. Allah ka gaya mun. Ake ne wanda kwanan sai kare zai mutu wanda yake da nisan kwana kuma zai ci gaba da rayuwa. To ina ce kana faɗa min wanda zai mutu ɗin ne kai shi yasa kake ta waya. don ina da rai in dauko daga library dina ko daga akwatin ruwan bashi kar ya mutu Allah ce wakika ba haka ba ne to menene don Allah Allah kana tsammanin waya da abin wasa ne kawai bata lokaci ina ta yi a'a ba haka ba ne ba na tsammanin to menene me kake so faɗa min don Allah abin da yake faruwa ranka eh na farko dai an ban mata ina farin ciki na faɗa maka na farko kenan to marafa eh in an baka mata sai in bar aiki dole sai na saurari an baka mata a ai wai faɗa maka zan yi nan ke a ce addu'a da fatan alkhairi ba limamin jiya ɗaya ne ka gaya min zan zan gaya masa ya ta maka addu'a Allah taimake ka Allah taimake ka to shi kenan in dai shi kenan to na ji eh to wannan ne na farko kenan na biyu kuma fitini da nake yi na me na magana da naira nan ta, aiki da ke Ai na ga maka ni ba zan samu maka aiki ba ban iya ba ban san yadda ake samun aiki ba. Kuma ba aiki na ba ne don ina <clears throat> sanatan ka. Eh. Ka ce kuma zan nema maka aiki. Ai na faɗa maka turan nan. Eh ka faɗa. To ran jiya ma da dare kana ta kira na wazirin giya ɗaya ya zo nan da shi da wasu alkalai eh. Judges na eh, Court of Appeal, FCT High Court. Eh. su zo ce masa don Allah in ka je ka nemi wannan mutumin a gyaɗe ka ja kunan shi eh. ya za ki ta min waya haka sai ka ce duniya za ta tashi eh. ya neme ni ke na ranka ya ɗaya mun kunne Eh na ce masa ba, ka san wazirin gyaɗen ko? Eh a ni ba ɗan gyaɗe ba ne ranka ya ɗaya, ina ni ɗan cikin azare ne. Ah, to. ina ga baka baka ji da kyau bane ranar da nake faɗa maka <laughs> to kila ban ji ka to amma ko kai dan cikin azare ne eh to wani hujja ne kake da shi da za ka yi min wannan don Allah don annabi zan kai ne kira da nake yi mai gaisuwa da fatan alkhairi ne to don Allah ka ka duba mana na farko dai ni ba sa'an ka ba eh, na biyu kana ganin arhana ne don ni kawai zababbe ne ba haka bane ranka ya kai ba araha bane ranka to menene ba arha ba a'a wallahi ba arha ba in aka ce kai arha ne kuma mutum ce ne faɗa kawai ni ina son don Allah ku san sa'o'in ku ku san kuma wanda suka fi ku amma ran kai eh kiran kafa da nake ran kai eh gaishe ka nake nake maka fatan alkhairi ba wani abu na faɗa ba sai wacce magana ne da na faɗa maka ta aiki kace ba zai yi wani tuna maka yanzu ran kai sai nake kallon to tunda na har a shayar ka tuna na ce ba zai yiwu ba eh. kuma yanzu kuma ka sake kai ta buga waya don ka gaya min dai maganan aiki da yar yanzu bayan na ce maka ba zai yiwu ba to ranka ana gaya ma wani sabon information kuma nake maka an ban mata wanda wannan magana ne ba mu ba kafin nan ne daga baya ne aka yi to wai don Allah zan tambaye ka in ka ce min an baka mata ni wane ne ɗinka ne kai shugabana ne kuma wakili na ne akwai sarkin katagun shine shugabanmu ka je ka gaya masa to ranka eh, kai kuma wakili ne yayi yawwa to maganan kenan ko eh. don an zaɓe ni to don Allah na roƙe kan in na sake neman zaɓe kar ka zaɓe ni Wajen maganan banza ne wannan. Kai bai kamata nan kai ɓaci a wannan maganar da muke da. Ya bare na ba zai ɓaci ba. Ya za ku ɗauki zaɓe kaman sayan mutum ku kuka mai da shi bawan ku. Yanzu nan kai idan na kira ka na maka maganar aiki ko fa baka wakilta na nan kai na kira ka na maka magana aiki bai kamata ranka kai ɓaci ba saboda girman ka. na zai ɓaci don ni ba sa'anka ba ne kar ka mai da ni daidai da kai sa'anka na girme ka ta kowane hali ranka yanzu a nan ban kai wani tsaurin ido ko wata magana da na faɗa wanda ya kamata a ce ta ɓata maka da ranka yi amma ka yi haƙuri to na yi haƙuri to na yi haƙuri kuma ranka magana ta ƙarshe da faɗa maka mhm. ni mai biyayya ne a mutanen da suka fi ni wanda nake tare da su ma wanda ba su fi ni ba ma nakan bi su daidai ruwa daidai tsaki to insha Allah ta'ala tunda kiranka da nake nake gaishe ka ranka yi kamar na fahimci cewa ka jin daɗin hakan ba na jin daɗi ba na jin daɗi alhamdulillah bai kamata na ci gaba da uzura maka ba wakilci ne da kake mana wakilci ne da kake mana wannan nauyi ne nauyi ne wannan Allah ya dora maka kuma nauyin da ne kuma ina kokarin in sauke gwargwadon ikon da Allah ya bani to ubangiji Allah baka iko ni dai kiran da ina ta kokarin in sauke e. kuma nauyin da aka dora Allah ya dora min na wakilci bai hada da auren mutane ko aikinsu ba bai hada da wani amma ranka ya shi ma wani yana daga ciki ba saboda baya ciki baya ciki wallahi yana ciki rafi a kai kar kai rantsuwar banza in kai musulmi ne kul baya ciki yanzu ranka kana wakilta an ka ban aiki shine laifi kenan oh in ina wakiltar ka dole kuma in za ka yi aure sai in je in yi maka alwali ko wani abu a ji ban ce kamar alwali ba akwai bakwanuna da ne na ni na faɗa maka da tafiya na fatan alkhairi fatan alkhairi ko ba laifi ba ne? to fatan alkhairi yanzu duk mutanen da suke cikin azare da malamai da menene addu'a kam ai ba sai an biya kuɗi ba ake yi. Yanzu kai ina eh, janye magana aiki, ina janye maganar eh, ah, mata da aka bani. Wannan mutane mhm. da yawa wanda nake da abin nan da su sun min addu'a. To alhamdulillah ni ma na zama ka addu'a. Ina ganin kamar eh, ni din kamar ko eh, eh, na faɗa maka ba laifi bane ba amma to da na ni ina ganin laifi ne tunda yake ai kafin a zaɓe ni wakili ai baka san ni ba ni ma ban san ka ba ni na san ka kai ne baka san ni ba to in kai ka san ni dole ne ka san ni don na daɗe a azare kuma an san ni da yawa hmm. da aka haife ka ka tashi ka ganni ne hmm. saboda ka za ka san ni amma ni ba zan san ka ba hmm. jiran kai yanzu dai duk zance ya kare insha Allahu ya kare shi kamar yadda na faɗa maka insha Allahu kamar yadda nake kiran ka har ka gani fi har ka ki faɗa wa jiya to na gaya maka eh, insha Allahu ta'ala ba za ka ƙara da'a ta da'a ta mutum da mutum kana yi ne da daidanka ni ran ka yade ba fa wani abu nake kiran ka na faɗa maka mara daɗi ba to sai an jima yanzu ina da aiki